ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وسفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم laraba bakwai ga watan ramalana na rage da yake ba na so ya tafi ne wallahi takwas ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da nawa na shi ne kuma tsaye da arba'in da bakwai hijira nan muhammad sallallahu alaihi sallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shi ne ya dace da ashirin da a biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a miladiya za mu ci gaba da tafsirinmu na Alƙur'ani mai girma a wannan majalisi mai albarka a na masjidul ansar mu akwa lokal gamban jihar gombe najeriya yau za mu ɗora kan inda muka tsaya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 Allah yana bayani dangane da tanadi da ya yi wa bayansa mominai a ranar tashi alkiyama Allah ya ce falata alamu nafsun ma'ofi alahun min ƙurrati ayyunin babu wani mutum da ya san girman abin da Allah ya tanadan masa a cikin gidan aljannatai na jin daɗi da morewa da hutawa abinda zai faranta rai abinda zai haskaka zuciya wanda an adam bai taɓa ganin irin wannan abun ba jaza'an bi ma kanu ya amalu wannan sakayya ne dangane da amma da kasance suna aikatawa abinda ayat take nufi wala ya'lamu ahadun azamatu ma akhfa Allahu lahum fil jannati min an-na'im al-muqim babu wani mutum daya a duniya da ya san girman irin abin da Allah ya tanadar wa bayansa masu tsoronsa a cikin aljannatai masu ni'ima da irin jin daɗi da irin morewa wallazat allati lam yattali ala misliha ahadun da irin ɗanɗano da ɗan adam bai taɓa leƙawa ya ga irin wannan ɗanɗano ba saboda sun ɓoye ayyukansu sun yi saboda Allah su ma sai Allah ya ɓoye musu ladansu ya tanadan musu ya ajiye musu sakayya dangane da amur kasance suna aikatawa wajen za'umin jinsin amal ya tashi ya yi sallah da daddare ba wanda ya sani ya ba da sadaka ba wanda ya sani ya ciyar ba wanda ya sani ya taimaki gajiyayye ba wanda ya sani ya gina rijiya ba wanda ya sani ya yi azumin nafila ba wanda ya sani ya yi ta aikin alheri ya taimaki iyayensa ya taimaki danginsa ya taimaki yan uwansa bai damu in yayi abu wani ya sani ba malamai suka ce lamma akhfa amalahum akhfa Allahu lahum min as-sawabi jaza'an wifaqa yayin da su ma suka koye ayyukan su ba su bayyana ba ba su yi riya ba ba su nuna wa duniya cewa suna yi ba ba su yi don mutane ba ba su yi don a su ba ba su yi don a girmama su ba ba su yi don a san da su ba sun yi ne don Allah su ma sai Allah ya koye musu wani sakamakon da ba wanda ya isa ya san meye Allah ya da musu don abin da Allah ya da musu ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba zuciyar ɗan adam bai taba ɗarsuwa a ranka ta ji irin wannan abin da shi ba shi sa Allah ya faɗa cikin hadisul qudsi riwayar bukhari da muslim a'adatu li ibadiya الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما تاندر وباينا صالحي a kiyama a aljanna irin abin da ido bai taba gani ba Allah ke cikin aljanna ido dan ido dai na dan adam bai taba gani ba kunne bai taba jin sa ba kuma zuciya ma ya darsu aranta ta yi tunanin wannan abin da Allah ya tattara ba ta taba yi ba abu hurairu ce in karanta in kaga dama fala na nafsun ma ya lahum min da a qurrati a'yunin jaza'an bima ya ya'malun abu hurairu ce amma da ce, ina tsammanin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗi wannan hadisin man yadkhulul jannata yuna'am duk wanda ya shiga aljanna za a ba shi ni'ima da zai taba wato ɗauke tsammani ba wala tabla buhu. dan aljanna kayansa ba sa tsufa wala yafna shababuhu dan aljanna samartakansa ba ta karewa wai ya zama yau ya zama tsoho duk ɗan aljanna gaba ɗaya samari ne hadisin imam muslim akwai ni'ima da wamammiya a gidan aljanna duk kayan da za ka sa kullum a matsayin sabo ne kuma duk kalan da kake so da kayi sha'awan kana kalan wani kaya kana sha'awan wani kaya kawai hidai ka gan shi kawai kaloli ne iya ganin ka gaba daya sannan kuma duk kowa matashi ba ka taba ganin tsoho a gidan aljanna ba ko tsoho ya mutu yana tsoho to in yazo zai shiga aljanna sai a mai da shi matashi duk samari ne gaba ɗaya gidan aljanna wannan yana nuna mana falalar samartaka sa'ad ibn Abdullahi ibn sa'id a ibn sa'd ibn sa'idi Allah ya yarda da shi sahabi ne sa'ad ibn Abdullahi ibn sa'd a sa'idi yace ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani majalisi wata rana sai annabi wasafa fihi janna ya yi bayanin sifar aljanna sannan a cikin hadisinsa a ƙarshe annabi ya ce fi hama la ainihin ra'at wala ƙudunin sami'at wala khatara ala kalbi bashar haka annabi ya faɗa ya ce a cikin aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani ba a cikin aljanna akwai abin da kunne bai taɓa ji ba a cikin aljanna akwai abin da zuciyar ɗan adam ba ta taɓa ɗarsawa ba sannan ya karanta wannan aya ta faɗin Allah ta tajafa junubuhum عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون bayan Allah na ƙwarai masu neman aljanna su ne waɗanda jikinsu yake nisantar su, kamar yadda muka yi bayani in dare ya yi suna rage bacci suna son baccin sai su tashi su miƙe su ta nema wajen Allah don Allah ya ba su wannan tanadi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mughira dan shu'ba ya rawaito hadisi daga annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa annabi Musa ne wata rana ya tambayi Allah yace ya Allah wai wane ne mafi karancin matsayi da daraja a gidan aljanna in ji annabi Musa zala ya ce Allah ya ce huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannati janna. mai karamin matsayi mai karamin daraja a gidan aljanna shine mutumin da aka kawo shi bayan an gama cin kasuwar shigan aljanna duk kowa ya shiga aljanna ƙarshe sai a zo a rako shi a kawo shi sai da kowa ya shiga ya kama wurin zamansa sai shi kuma a kawo shi ma ɗan aljanna ne amma a motar ƙarshe ya zo za a ce da shi ka shiga aljanna yuqalu lahu udkhul aljanna fa yaqulu ay rab kayf wannan bawan sai ce ya ubangiji ta yaya in na shiga wa me zan yi wa kad akhadha an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim kowa ya karɓi masaukinsa an babbashi abin da za a bashi an raba kowa komai in na shiga mai zan shi ba wannan mutumi mai karamin daraja a gidan aljanna kenan sai a ce da shi a tabba an ya kula laka mitsu malakin min mulukin duniya kana so a shigar da kai aljanna a baka rabo a baka matsayi irin na wani sarki daga cikin sarakunan duniya ka duba fa a baka matsayi irin na basaraki babban sarki cikin sarakunan duniya ya ce ko lalle ku rabbi tu rabbi aiko na yadda ya ubangiji na a bani sai Allah ya ce da shi laka zalika wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu shiga gidan aljanna an baka wannan matsayi da misalinsa da misalinsa da misalinsa da misalinsa sau hudu an ninka maka sau hudu annabi ya ɗin sai ce raditu rabbi ya Allah na yadda na gode na gode akan wannan abin da kai ba Allah zai ce to kaga wannan matsayi to shi ma an ninka maka hada laka wa ashratu amsalihi ma'ahu an ninka maka da ninkin wannan matsayi sau goma shiga ka je ka shakata ka more amma fa kai ne mafi karancin daraja a gida aljanna Allah ya ce da mala'iku a gaya masa bai ma isa ba walaka mashtahat nafsuka waladzat ainuka duk abinda da ranka yake sha'awa duk abin da ka ya gani yake so duk an baka a gidan aljanna bawa fa zai ci cewa ya Allah na yarda na gamsu na fagode sai sake tambaya shi ya ubangiji waye to ya fi kowa matsayi a gidan aljanna ka duba bawan Allah an bashi abin da aka bashi amma so yake gaishin yanzu bayan wannan matsayin akwai wanda ya fi shi ni da aka yi min wannan abin arziki goma ta arziki yanzu akwai wanda ya fi ni matsayi waye ya fi kowa matsayi a gidan aljanna Allah zai ce ula'ika allazina aradtu wa rasu karamatahum bi yadayya waɗannan kuma su ne waɗanda na nuface su girmama su matsayinsu ma da hannuna na dasa matsayinsu a gidan aljanna in ji Allah tabaraka wata ta'ala sannan kuma na buga tambari a kan matsayinsu falamtar ainun ido bai taba ganin matsayinsu ba walam tasma uzunun babu wani kunne da ya taba jin matsayin waɗannan mutane walam yakhtur ala qalbi bashar zuciyar ɗan adam bata taba tunanin matsayin waɗannan manyan bayan Allah na aljanna ba Ya ce, wa misdaqu zalika min kitabillah abin da ke gaskata wannan wa misdaqu malan yace abin da ke gaskata wannan fadin Allah fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun wannan aya tana nuna mana tanadi ne ga waɗanda suka yi wahala a wannan duniya suka bi Allah tanadi ga waɗanda suka kashe kuɗinsu suka taimaki addinin Allah ga wanda suka ciyar ga wanda suka shayar ga wanda suka yi jihadi ga wanda suka ɗaukaka kalmar Allah ga wanda suka yi ilmantar ga wanda suka taimaka ga wanda suka bayar da aljihunsu ga wanda suka hana idansu bacci ga wanda suka yadda addinin musulunci shine addinin Allah suke taito su ne za su samu wannan babban mataki da babban matsayi da kuma babban masaki to kaga wannan ka duba bayanin matsayin ɗan aljanna ƙaramin ɗan aljanna ba aka gaya maka an ba shi matsayin manya-manyan sarakuna na duniya ninki ninki ninki bayan an gama ninka aka ce kuma an ninka masa sau goma ninkin wannan lalle ya tabbata aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani ba abin da kunne bai taba ji ba abinda zuciya ba taba darsuwa ba wai ina aljanna take aljanna tana sama kan uwana tana saman sama ina wuta take tana ƙasan ƙasa Allahu akbar Allah muke roƙo ya sa muna da rabo ya ba mu nasara ya ba mu dacewa Allah ka raba mu da aikin banza Allah ka sa idan mun yi aikin nan ka karba kuma ka sa muna da gidan aljanna الله ya samu إيمان سيمي الله sai أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ الله يبقى مثالي mutanen kirki da na banza adalcin ubangiji karancin ubangiji ba ya daidaita abu guda biyu wanda ba iri ɗaya bai ce su ɗaya ne na a duniya ma akwai bambanci ballantana a kiyama da wanda ya zama mumini mai imani da ayoyin Allah muttabi'an lirusulihi mai bin manzannin Allah da zai taɓa zamantowa iri ɗaya da wanda yake fasiki ba waye fasiki shine ai alkhariju an ta'ati rabbih wanda ya fita daga yi wa Allah ubangijinsa da'a mukazziban li rusulihi ilayhi mai karyata manzannin da aka aiko zuwa gare shi kafiri kenan kamar yadda Allah ya ce ya nuna ba daidai bane أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أتكين سورة الجاثية يزو أن سكمونا اشتروا السيئات وأن سكعيك تمونا نم أيك ديدي سكين musanya su kamar waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwari, ba ɗaya suke ba a wata ayar Allah ya ce am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal musrifina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar a cikin surutu sat yanzu za mu sanya masu imani da aiki na ƙwari daidai suke da masu barna a bayan ƙasa ko ku kike mu ce masu tsoron Allah kamar fajirai suke la ga ɗaya ne. a wata ayar Allah ya ce la sauri ashabun nari wa ashabun janna ashabun jannati kumul faizuna a cikin suratul hashiri ba za su taɓa zamantowa daidai ba yan wuta da yan aljanna yan aljanna su ne masu rabauta shi yasa anan Allah ya ce afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa yanzu wanda ya zama mai imani kamar wanda ya zama fasiki ne la yasawu ba daidai bane abin da ake nufi da ba daidai bane ai la na inda Allah yawmal qiyamah ba daidai suke ba a wajen Allah ranar tashi alkiyama wallahi mai imani da Allah mai biyayya ga Allah mai da'a ga Allah ba za su taba haɗuwa da mazinaci da ɗan luwadi da mashayin giya da mai ta'addanci da mai ɓarna ba ba za su taɓa yin ɗaya ba suna da bambanci ga yadda ya raba amma ladina amanu wa aminu salihat amma da suka yi imani suka aikata aiki na kwarai saddaqat qulubuhum bi ayatillah zukatansu zukatansu suka gaskata ayoyin Allah wa amilu bi muftabaha suka yi aiki da abin da ayoyin suke nufi na koyarwa shine aikata ayyuka kyawawan ayyuka bayan sun yi imani sai suka yi ta aikin kwarai suka yi ta ibada suka yi ta azumi suka yi ta sallah da ta farilla da ta nafila suka bayar suka taimaka da na farilla da na nafila suka faranta suka agaza suka yalwata suka zama salihai waɗannan mutanen da suka yi aikin kwarai a wannan duniya falahum jannatul ma'wa to lalle suna da aljanna wacce take mai mazauni da masauki shine ma'awa ana nufin akwai mazaunai akwai gidaje akwai ɗakuna maɗaukaka fihal masakinu wa fiha adduru wa fiha alghuraful aliyah aljannatai ne da gidajen zama daban-daban-daban-daban da wuraren shakatawa daban-daban-daban-daban da ɗakuna maɗaukaka a sama riwaya ta zo sahihiya a gidan aljanna malam duk gidajen aljanna su na gidan ne yura zahiru hamin bazu ne ha ta ciki in ka zauna kana gano duk abin da yake a waje yanzu ɗakin mu na duniya duk wanda yake cikin nan bai san me yake faruwa ba amma a gidan aljanna kana ɗakin ka duk abin da yake faruwa a waje kana gani gidaje ne na gilasai na alfarma ga ƙoramai na gudana ga ƙamshi ga wadata ga furushin marsu'a shimfudu manya-manya masu tudu da filulluka da gurin morewa faluka na alfarma na jin daɗi da shakatawa ga kuma mata hulun in da kuke zare min ido kuna jira in yi bayani a kansu ai na san duk bayanin da na yi tun da ban kawo horon in ba cewa za ku yi da saura tukunna Allah ce wa horon in ka amsali il maknun jaza'an bi makanu ya amalu mutum ɗaya a gidan aljanna yana da mace saba'in saba'in haba malas malas Allah rufa ne, Allah kai mu lafiya kawai wai ko yaro ya ce wai gidan daɗi sai an je Allah ma mu rabo ya zo a cikin hadisi sahihi idan matarka ta duniya ta addabe ka ta gallabe ka ta takurama, ta bata maka rai matarka ta gidan aljanna za su ce ce baiwar Allah ki daina matsanta masa a sa'in farika ake, ya kusa ya rabu da ke ya zo wajen mu ya ga kwanciyar hankali ya gani tsoro malam a yanzu fa kafin ka je aljanna an gama tsara maka gidanka ka turare ake ta bugawa kawai koyaushe ga matanka wannan naka ne suna zaune matar kama ta gidan aljanna har magana take wa matarka ta duniya ta fade na matsanta maka wallahi tallahi da matan aljanna nan da kun dan zalla ko kun taimaka mana wallahi wallahi mun fada hannun mutanen nan sai abinda da Allah ya kawai ta duniya ce wallahi tallahi kuwa <laughs> Allah karama mu da kaidin mata to kaga anan Allah yana faɗin cewa duk ƴan waɗanda suka aikin ƙwarai suna da waɗannan nuzulan in an ce nuzulan ana nufin ziyafatan wa karamatan baƙunta dan karɓan baƙuntan in ka zo gida aljanna kamar kana baƙo da karama da ɗaukakawa da girmamawa za a baka bi ma kanu ya amalu na abin da kasance suna aikatawa Allah ya samu a ciki ga fasikai kuma can a baya Allah ce wa amman ladina fasaqu amma waɗanda suke fasikai ai kharaju an ta'a suka fito na fito suka kisi wa Allah da'a fa ma'awahumun naru makoma su wuta ce kullama aradu an yakhruju minha koyaushe suka yi nufin su fito daga wannan wuta bayan an tsunduma su a cikin ta u'idu fiha sai a mayar da su kamar yadda Allah ya ce kullama aradu an yakhruju min minha min ghammin u'idu fiha a cikin suratu Alhaj, damuwa da bakin ciki idan ya dame su sai su yunkura za su fito daga wuta Allah zai ce iku kuma yarda su shine uidu fiha duk inda ka ji a cikin alqur'ani kullama aradu an yakhruju minha uidu ana nufin yan wuta ne wato saboda bala'in wuta Allah ka kare mu da zafin wuta da radadin wuta da tashin hankali da balahirar da take cikin wuta dan wuta da kansa zai rinka matsowa yana neman ya fito waje mara zai ta kokarin ya za a yi ya fita waje yana fitowa mala'iku suna dukansa suna mai da shi ana daka mai tsawa su dama mala'ikun ba sa jin zafin wutar a mai da kai ke ta gasuwa fudailu bin iyaz yake cewa wallahi إن الأيدي لموثقة وإن الأرجل لمقيدة وإن اللهب ليرفعهم والملائكة تقمعهم خير طيب. فضيل من إياضنا بياني أكمل هاشا هكا لن تتكلم متى يتنبر قودي أو متحنن سأدوريك شني إن الأيدي لموثقة an duk dan wuta ba a mai azaba hannunsa ba a daure ba shi yasa yana cikin wulakanci da tozarta da dan adam zai maka a wannan duniya idan ya zo ya maka ukuba ya daure hannunka ya rinka bugunka saboda ba za ma ka iya kama hannun naka ka nemi kariya ko ka so wani wuri ba Allah ka raba mu da azaba ka dan adam kafin ta Allah ta baraka da Allah to innal aidi la muwassaqa sai an sai an daure hannu na wuta wa innal arjula la mukayyada. kafafuwa kuma za a sa musu sasari tarnaki ankwa ta kafa ka kalli dan gidan yari idan zai fita ba a so ya gudu ya ake masa karfa karfe ake sa mai kafa to ɗan wuta ba a mai azaba sai an daure kafafuwan da karfe ta ankwa da farfatsun wuta da hauragiyar wuta ta lullube su shine da tarfa'uhum tana sama da su ma wai ba ma wuta a ƙasa ba a'a in ka sha wuta a ƙasa ba za ka yi sama ba ne to su 'yan jahannama wuta ta ƙasa min tatu arjulihim wuta kuma ta sama ta dama wuta ta hagu wuta ba ka da hutu ba ka da sukuni ya bi ka raba mu da wuta to wannan bai isa ba wa innal mala'ikata taqma'u kama mala'iku suna ta danna su a ciki suna bugun su kana konewa ana dukanka kana ɗaga kai ana zabgar ka kai labarin nan bai da daɗi duk wanda ya samu dama wallahi ya yi ƙoƙari ya bauta Allah kai ya zama ɗan wuta duk yadda za ka yi kakka zama ɗan wuta ka dage duk yadda za ka yi ka yi ƙoƙari ka ƙulla alaƙa mai kyau tsakaninka da rabbul izzati rabbul nari ubangiji madaukaki ubangijin wannan wuta kuma lalle fa ka nemi sulhu da Allah kafin ka tafi wajen sa na sha gaya muku shi yasa idan ka tuno dan uwanka ya mutu sai ka fashe da kuka in ka tuno babanka ya riga ka sai ka fashe da kuka sai ka ce anya ya shirya kafin ya tafi mahaifinka nan da kake son sa wannan mahaifiyarka da kake son ta in ka ji ta tafi shin sun shirya kafin su tafi wannan guri sun ji wannan nan maganganu to shi ne ake jin tausayin wanda in mutu abin damuwa wanda yake raye kuma bai ma shirya ba wakila lahum duku azaban nari alladhi kuntum bihi tukadhibun za a ce da su ku dandani azabar wuta da kusance kuna tsaryatawa ana fada musu wannan dan tuzarta su dan wulakanta su dan kuma kunyata su ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر نعم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون الله يتي سيمن تنتنا مسو أذابا كرما شيني أذاب الأدنى in an ce karama kanwar babba kenan to menene al'azabar adana da yawa cikin malaman tafsiri suka ce musibin duniya duk dan wuce kafin ya mutu sai Allah ya jarabe shi da masifu a duniya azabul adana kenan cututtuka da larurori da matsaloli a haka a jiki zaka ga kamar yana burge ka amma internally yana hikin ne yana ɗaukan zafi ne zuciyar ba daɗi masifu na duniya daga wancan sai wannan irin abin da kuma Allah yake dora wa masu imani ba yana iya dora masu imani su kuma dai ya zama jarrabawa ne a gare su saboda samu tuba ubayu dan kaba yake cewa wannan ayar da Allah ya ce wala ruziqannahum min al al adna dun al al akbari yace ya Allah ya nuna abubuwa da yawa da suke ta faruwa irin manya-manyan azaba din ko ƙananan azaba kafin manya ga wata ya tsage ga hayaƙi nan ya zo ga albakashatul kubra da Allah ya faɗa ga alizamu da aka faɗa Sudi da waninsa suka ce an yi lokacin da a makka lam ƙabaitun baitun babu wani gida bi makkata a cikin garin makka an yi wannan zamani ya wuce illa da khalaqul huznu ala qatilin lahum aw asirin face duk gidajen makka sai da bakin ciki ya lullube su saboda an kashe musu dan uwa ko kuma an kame dan uwansu ya zama ribataccen yaki. Allah ya zaman mutanen makka da azabu kala-kala da musibu wani aka yi masa ɗaya wani aka haɗa masa guda biyu gaba ɗaya ga kuma babbar azaba a kiyama azabal adana dunan azabin akbari azabar duniya kenan azabar akbari azabar lahira azabar jahannama innaha na garama innaha sa'at mustaqarran wa muqama Allah ce wallahi sai mun yi wa mutum wannan ya kasa samun sukuni a duniya da kwanciyar hankali kuma a lahira ma ya shiga uku wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih ba wanda fi zalunci irin wanda aka tunatar da shi da ayoyin ubangijinsa amma kash sun ma'arada anha sai ya juya baya ya ƙi ba ayoyin ai azlama ba wanda fi zalunci mimman zakarahu Allah bi ayatihi irin wanda Allah ya tunatar da shi da ayoyinsa wa bayyana halahu wa wardaha Allah ya bayyana ya fito da su fili dalla dalla amma bayan haka taraka hawa jahadaha ya bar ayoyin ya musanta su ma ya karyata su wa araba anha wa tanasaha ya kau da kai ya manta su ka annahu la ya'rifuha kai ka ce ma bai masa ayoyin ba Allah yana kallon ku ba ku jin wa'azi Allah yana kallon ku ba ku jin gargadi ba kuma sa ana wa'azi a gari bai su sun dauki wa'azi tsohon abu ne sun dauki wa'azi wani tsohon yayi ne ai sun dauki wa'azi abin da ba a waye ba wani ya ce tun da nake ban taba zama a guri aka yi mu wa'azi ba bai taba kuma sauraron ba ba ruwan da shi kuma wa'azi shi ke gyara zuciya wa'azi shi ke matso da kai zuwa ga Allah wallahi Allah bai din girman ka duk matsayin ka zai dauka ka idan baka kunnawa kana jin ana tunatar da kai Allah ya ce annabi ya ce akwai hadari babba a tattare da kai dan ku babban mai gidan gidanka shine shedan shine malamin ka zai kuma kai kai baro imamu qatada ya ce iyyakum wal i'rad an dhikrillah mutane ku yi nesa da kau da kai gabanin ambatan Allah da zikiri da salati da tuba da tina Allah ku daina yi ku daina bari fa inna man a'rada an zikrihi duk wanda ya kau da kai ana kiransa ana atinatar da shi Allah ya kiya waiwaita fa qad ikhtarra akbar al-ghirrati haqiqa ya rudu babbar ruduwa kuwa inji imamu kasada ya aikata zunubi mai girma yasa Allah ya ja kunne yake cewa inna minal mujrimina muntakimuna lallai mujrimai masu kin jin wa'azi masu ƙin aiki da abin da muka faɗa wallahi sai mun ɗauki fansa a kansu mafi munin ɗaukan fansa in Allah ya ce inna minal mujrimina muntakimun ko mutum ne ya ce wane ba ni kai wa kaza ba ka shirya ranar ɗaukan fansa ai ya firgita ka ko ƙasa ce da ƙasa wata ta taɓa wata wata ta ce sai ta rama ai jira ake a garan ko to yau ga Allah yana cewa mujrimai sai mun ɗau fansa akan ku sai mun muku uba da azaba yanzu kai kayan da ka zama cikin mujriman me Allah ya ce akan annabi Musa kuma bari mu shiga kisa annabi Musa na'am ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الله من الكن سركية حقيقة من باو موسى للتافي أنا للتافي أنا نبو مع التوراة الله يتفى لا تكون في مرية من لقائه ya kai muhammadu kada ka kasance cikin shakka shine mirya karka zama kana mai shakka min liqa'i dangane da haduwa da shi annabi Musa lailatul Isra'i a lokacin Isra'i da Mi'raj Na tabbas da manzon Allah ya tafiya Isra'i da Mi'raj ya bar garin Makka cikin dare daga gidan Ummu ko kuma daga gindin Ka'aba ba a tsaye da shi ko ina ba sai baitul maqdis daga nan kuma sai aka duyuka aka tafi sama a wannan tafiyar ya gamu da annabi Musa to Allah ya ce karka zo mai shakka akan haduwa da shi ibnu abbas yace manzo Allah yace uritu laylata usri bi Musa ibn Imran rajulan adama tuwalan ja'adan ka'annahu min rijali shanu'a wa ra'aytu Isa رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس ورأيت مالكا خازن النار والدجال duk wannan annabi ma da labari ya ce lokacin da na yi isra'i da mi'iraji na haɗu da annabi musa ɗan imrana ga sifarsa na gan shi mutum ne mai launi baƙi-baƙi ga tsawo kamar mutanen shanu'a na ga isa ɗan tsakatsaki yake amma yana da karkata zuwa ga jajajaja da fari-fari na ga maliku mala'ika mai gadin wuta da Allah ya ba da labari wa nadam ya maliku da ya ƙubi alaina rabu ƙwala inda kuma kitun annabi ya ce maliku ma na gan shi mala'ika mai kula da wuta na ga da ma waɗannan abubuwa guda hudu annabi ya haɗu su musa ɗan imrana isa ɗan maryama ya kuma haɗu da maliku ya haɗu da dajjal guda biyu mutanen arziki mutanen kirki annabawan manzanni guda uku kuma guda biyu daga ciki ɗaya mala'ika ne amma na wuta muna neman allah kada ya haɗa mu da shi shi ne wannan mala'ikan kan sannan kowa ya ba addu'a na ga kana dariya ne a yi addu'a Allah haɗa ku a ah, ce sai ka ce Allah kiyaye haka za ka faɗa Allah ya tsare ku yau al'amma da dujal shi ma muna neman Allah raba mu da shi ya ce Allah ya nuna masa wasu ayoyi daban-daban daban Allah ce fala ta kun fi milyatin min liqa'i a wata riba ta Abdullahi ibn Abbas daga wanzu Allah sallallahu alaihi wasallama wajalna hudan li bani Isra'ila an sanya annabi Musa ya zama shiriya ne Allah ya ce ibn Abbas ya ce mun sanya annabi Musa ya zama shiriya ne ga banu Isra'ila fadin Allah fala takun fi miryatin min liqa'i sai yayi fassara ta biyu shi ibn Abbas yace fala takun fi miryatin min liqa'i Musa rabbahu kada ka yi shakka a kan cewa da aka yi Musa ya haɗu da Ubangijinsa Musa ba ya haɗu da Allah ba har ma ya ce yana so ya ga Allah قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني فلما تجلى ربه لجعله دكا وخر موسى صائقا وكلم الله موسى تكليما duka fassarar fala takun fi milyatin min liqa'i kenan min liqa'i Musa rabbahu kenan anan fasara ce guda ne waje Allahu muka sanya wannan littafi wanda muka bawa Musa hudan libanin Isra'ila shirya ga annabi a gabanin Isra'ila shi ma waje Allahu Lamini yana komawa abu guda biyu ne waje Allahu muka sanya Musa ya zama shirya gabanin Isra'ila waje Allahu muka sanya attaura ta zama shirya ga gabanin Isra'ila kamar yadda Allah ya faɗa cikin da Isra'i wa atayna Musa al-kitaba waje ja'alnahu hudan bani Isra'ila alla tattakhidhu domin duni wakila kaga anan waje allahu din ana nufin littafin ne lamini yana koma kan littafi ne Waje ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru muka sanya daga cikinsu, akwai jagorori su banu Isra'ila kenan suna shiryarwa da umarninmu yayin da suka yi haƙuri wa kano sun kasance bi ayatina da ayoyinmu yuƙi nuna wato masu sakankancewa ne masu yaƙi ne a nan ma kano sabiri ne ala yayin da suka zama masu haƙuri kan umarnin Allah wa tarki jiri da barin hane-hanen ubangiji wa tasdiƙi rusuli da gaskata manzannin Allah wa tiba'ihim fi ma ja'uhum bihi da kuma biyayya da manzanni da suka yi cikin abin da aka zo musu da shi su banu isra'ila kana minhum a'immatun yahduna ila al-haqq sai Allah ya zabi wasu shugabanni jagorori suna shiryarwa zuwa ga gaskiya bi amrillahi da umarnin Allah wa yad'una ila al-khair su tawazi zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari a banu isra'ila aka samu manya aka samu malamai aka samu jagorori aka samu annabawa suka yi ta umarni da kyakkyawa da hani a mummuna aka samu salihai aka samu mutane kwarai amma abun tausayi daga baya banu isra'ila sun canja wannan ni'imar da ubangiji ya musu ibnu kasir ya ce lamma baddalu wa harrafu wa awwalu sulibu zalika al-maqam yayin da suka cancanja suka yi tawili wannan matsayi da Allah ya ba su ya canja shi wajen Allah minhum a'immatan ya haduna ayin mutum ya haduna bi amurina sai Allah ya canja da suka yi hakuri suka bar duniya Allah ya ba su girma da kuma suka zo suka rungumi duniya suka ce sun bibibi ta ta akan abin da annabawa suka zo musu Allah ya ƙwace musu girma. Sufyan Sauri yake cewa haka za kana a'ula'i haka suka kasance yace wala yanbaghi lirrajuli an yakuna imaman yuqtada bihi hatta yatahama an dunya inji ya ce to bai kamata ba a samu mutumin da yake ana koya koyi da shi jagora ne wallahi sai ya guji duniya duk lokacin da jagoran mutane a cikin addini ya zama shi yafi kowa san duniya to an yi asara to wannan yana cikin masifa da take damu wannan al'umma masu kira a kan abar duniyar sai kaga su suka fi kowa rungumar duniyar ko wanda yake hanawa kar a ci haram din sai kaga in ya samu wurin haram din shine a gaba wajen cinta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ya kamata su tsoratar da mutane akan cin haram kuma suna yi amma da damar ta samu sai ya zama su ne a gaba wajen cin haram sufyan as-sauri yace duk wanda ya wannan to Allah sai ya jarrabe shi da abin da ya jarrabe banu Isra'ila ya canja masa wannan matsayi na ɗaukaka ya dawo da shi cikin kaskanci da wulakanta da haka dole ne a guji duniya a ji tsoron haɗarin duniya da fitinar duniya musamman waɗanda suke kira mutane zuwa ga hanyar Allah wallahi akwai amanar Allah a hannunku kuma wallahi sai kun yi taka tsantsan duk wanda ya shiga wannan layi na da'awa wannan layi na koyarwa wannan layi na karantarwa wannan layi na kira zuwa ga hanyar annabawa akwai bukatar sai yayi hakuri da rayuwa sai yayi hakuri da rashi sai yayi hakuri da babu sai yayi hakuri da sai yayi hakuri da amma yayin da mai kira zuwa ga mutane su yi hakuri shi yafi kowa kwaɗayin duniyar ai an asara ai an fadi babu nauyi to sai a kiyaye Allah ya kare mu gaba daya musamman ɗaliban ilimi masu tasowa ana sa muku tunanin za a yi albarka nan gaba insha Allah tabaraka ta'ala an yi karatu an haddace Qur'ani an bi majalisan ilimi ana ta bin malamai ana samun karatu ana daukan fa'idodi. kana gina kanka ne nan da shekaru 60 70 masu zuwa yayin da ɗalibi daga fara karatunsa ya fara sanya duniya ita ce a gaba ko aka fara gwada shi a kan duniya ya faɗi ka ya ƙare yayin da mutum ya fara da'awa yana yin da'awa aka fara ɗanɗana masa duniya bai ci jarraba ba ya tsunduma ya faɗi in ka faɗi ba za ka daga ba sai mun kiyaye sai mun yi haƙuri ba lallai rigar mu tafi ta kowa kyau ba masu da'awa mu yi haƙuri in Allah ya kawo alhamdulillah in bai kawo mu yi haƙuri kar mu ce sai mun yi dole ba lallai gidajenmu ya fi na kowa ba ba komai muna da na aljanna insha Allah ba lallai motocinmu ya fi na kowa ba yadda mai kuɗi attajiri ɗan siyasa zai alfahari da mota yana nuna ta ka zo kai ma kana alfahari da mota kana nuna ta ba layinka ba ne idan Allah ya kawo min gaini ba tare da kwaɗayi da roƙo da wulaƙanta kai ba alhamdulillah kar kuma kai alfahari kar ka kashe kanka saboda sai ka tara duniya kar ka rufe idanka ka ajiye mutuncinka don neman mulki ko sarauta ko kuma neman abun duniya kar ka yi haka saboda mutane suna kallon ka kuma kai ne magajin annabawa al'ulama warasatul anbiya fa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama za a iya jarraba mu da rashi za a iya jarraba mu da talauci za a iya jarraba mai da'awa da rashin abinci da rashin abun hawa da rashin gidan zama da rashin matar aure da rashin kaza da rashin kaza ya yayi hakuri abinda Allah ya tanadan masa ya isa masa wal akhiratu khairun wa abqa Sufyan sauri haka ya faɗa ya yace haka da kana ulaika wala yanbaghi lirajuli an yakuna imaman yuktada bihi hatta yatahama anid dunya wakiu yake cewa la budda lid-dini min al-ilmi in dai za a yi addini sai an yi ilimi kama la budda lil jasad min al khubuz kamar yadda ko in gangan jiki zai rayu sai ya ci gurasa wasu malamai suka ce sai an yi hakuri da rayuwa bis sabri wal yaqin tunalu al imamati fid din da hakuri da yaƙini da imani da kware da shi ne ake samun jagoranci a cikin addini shi sa Allah ce walaƙad ace na bani isra'ila kitaba wal hukuma wan nubuwata wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum عن على العالمين واتيناهم بينات من الامر هكا الله يفعل في سوره الجاسية ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه مجيمالا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون يندى الأمر يكبير أبنجل كسين بي بمبنشي تكانن سورانة تاشي القيامة fi ma kanu fihi yakhtalifun ciki abin da sun suna yi na sabani awalam yahdi lahum kama alakna min qablihim yanzu ba su shirya ba suka gani su waɗannan masu karyata annabawa da manzannin Allah irin yadda Allah ya halakar da al'ummomi da suka gabace su wanda suka yi ta'addanci suka yi barna bi takzibihim rusul wa mukhalafatihim iyyahum fi ma ja'uhum bihi ba su ga abin da Allah ya yi wa waɗanda suka ƙaryata manzanni da annabawa ba ya halakar da su a halakna mu cikin karnoni da suka gabata shekaru ɗarurruka yamshu na fi masakinihim suna tafiya a cikin gidajen wanda aka halakar a halakar da wasu mutane ka zo ka yi tafiya kana ganin alamar halakar da su wannan bai isa ka ɗauki izina ba ka ɗauka cewa wasu maɓarna ne suka yi da sun rayu ana aka halakar da su ni yau gashi ina bi ta gidansu har Allah ya ce hal tuhisu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza ba a jin duriyar su kwata kwata amma ga alamomin su nan baqiya kuma ko Allah ya ba ku rayuwa kuna rayuwa kuna tafiya a cikin gidajen su ne masakin ulaiikal ladina a ulaiikal mukaddibin wanda suka ƙaryata annaba wannan ba ko ɗaya da kuka ganshi ya saura ba wanda ka tambaye shi kai ya ake ba aka ka ba ka allam ya gano fiha kai ka ce babu su shin arab fatilka buyutum khawiyatan bima zalamu a cikin suratul namli Allah ya ce gashi gidajen ba kowa ya zama kufai an halakar da su an lalata su an kakkashe su sai gidajen su kufai kawai fakayin min qaryatin alaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiya khawiyatin على أروشها وبئر wa وقصر مشيد duka bayani ne akan al'ummomin da aka halakar da su gashi kun zo kuna ta bi a falam ya siru fil ardi Allah ce ba ku tafiya bayan kasa ku gani ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi a cikin wannan tafiyar waɗannan mutane azzalimai wa damarihim da rushe su wa ma da abin da ya sauka gare su na azaba saboda ƙareta manzanni da kuma waɗanda aka kubutar cikin al'ummomi wallahi wannan akwai wa'azi akwai ɗaukan izina wa dala'ila mutanazira afala yasma'un Allah ce ba sa jin labarin akhbara man taqaddama kaifa kana amrun wai ba sa jin labarin waɗanda suka gabata ya al'amarin sai kasance a walam an anna nasuqul ma'a na'am awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardh al-jurz fanukhrij bihi zaw'a فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم afala yubsirun Allah ya ci gaba da buga musu misali yanzu ba sa gani annana suqul ma'a a al-ardil juruzi Allah ce yanzu ba su gani muna korin ruwa zuwa ga ƙasa busasshiyar ƙasa wanda lana ba ta biya ba tsiro shine al'adar ardil ƙasa tana bushe tana ƙeƙashe Allah isa ruwa a cikinta ta kumbura ta yi tsiro ba ku da hankali ku gane akwai ubangijin da yake wannan aikin kamar yadda Allah ce wa inna la ja'iluna ma alaiha sa'idan juruza kalmar jurus din kenan kamar yadda zuwa cikin ka ka ana nufin kasa da take busasshiya la tumbitu shay'an ba ta tsirar da komai wasu suka ce al ardul jurus ana nufin kasar misira ne yanzu ku ba ku gani ba ƙasar misira a da busasshiyar ƙasa ce muka koro ruwa ya shiga cikinta har ta zo ta canja ta zama kaza ta zama kaza yau ƙasar misira tana cikin ƙasashen da ake noma da yawa a duniya da ku ƙasar ta ruwa sai dai ya wuce ba ba ta tsiro ba ta ɗaukar shuka malamai suka ce a'a lalle ƙasar misira tana cikin ƙasashen da allah yake nufi da arjul jurus amma ba ita kadai ne ardul jurus da Allah yake nufi a wannan aya ba a'a badul maksuli ce lalle malaman tafsiri sun ta buga misali yawanci in ka zo karantawa al-ardul jurus kawai sai ce kamar misalin kasar misra sai su wuce imam ibnu kasir yace a ba ita kadai bace kan ardul jurus kai ana da nufin ita ne da watanta kuma ba su kadai ba lalle a cikin kasar misra akwai ƙasa mai irin wannan sifa wanda Allah ya ba da labari tana buƙatar ruwa sai da ruwa za ta rayu aka ce da ƙasar misar mana gini ba a yi da ita idan an yi gini rushewa ike yi sai daga baya da Allah ya koro kogin nil ai ana jin ana cewa baharun nil ai to albarkacin shigar kogin nilu da ya raka ƙasar misir ta sha ruwan wannan shigar ruwan yana daga cikin dalilin da ya canje yanayin ƙasa ɗin ta zama mai ƙwari saboda idan ruwa yana shiga cikin ƙasa ɗin yana ƙara mata ƙwari ta shatin ƙarfi saboda abin da take iya ɗauka na ainihin wato nauyi da shuke-shuke Allah ya koro kogin nilun nan daga habasha da babu da ya zo koro ruwan malam malaman tafsiri suke cewa sai Allah ya koro ruwan da kuma wani tabo jan tabo ba ruwan kaɗai ya koro ba an aljirjirus ɗin sai ya hado da ruwa da kuma jan tabo da jan taɓon ya zo sai ya zo ya lullube ƙasar misira wacce take aljirjirus ɗin tunda ba za ta iya ɗaukan shuka ba to bari a koro ruwa ruwan ya taho sai ya zo da tabo sai ya lullube ƙasa mai eh, wato ƙarfin da ba ta iya ɗaukar shuka ɗin ƙasar da take ta kanwa sai ta zama akwai yashi a cikinta kuma aka daɗa zuba yashi aka ƙaro ruwa dama duk inda ka ga yashi in inda ka ga ruwa to ka ga taɓo wani gurin kuma ka ga yashi duka haka Allah ya yi wa ƙasar Misira don me don a yi shuka ta tsuro a kanta don kuma ta iya riƙe ruwa gurin da yake busasshe baya iya riƙe ruwa kanda ne inda za a yi kwana a yi da ana ruwa gurin da yake kanda ne busasshen wuri ana ɗauke ruwa in ka zo ka sara magirbi za ka yana wuta a ure ruwa ba zama to arjul jurus kenan to sai Allah ya canja misra ƙasar misra daga arjul jurus din nan ya mai da ita ta zama ƙasa wanda take wato tumbitu zara za a iya shuka yau mala idan ka je ka ga lemon misra tufaɗin misra shinkafar misra masarar misra duk shuka da ake a duniya ana yi a ƙasar misra malam Allah ne ya suƙul ma'a ya koro ruwa ya shiga cikin ta awalam ya rau an na suƙul ma’a ilal al-juruzi kaji ko mun koro ruwa zuwa ga ƙasa busasshiyar da ba ta ɗaukar shuka amma da muka koro ruwan sai ƙasar ta canja fa nukhriju bihi zar'an sai muka fitar da tsiro da ciyawa akulu minhu amuhu mu an fuso su su ci ciyawa su ma su ci ciyawan nan mu muna cin ciyawa ba muna cin salak ba ba muna cin yakuwa ba ita ba ciyawa bane ba muna cin alayyaho bane ai muna ci to in ma ba ma ci dabbobin da suke cin ciyawar kuma sai mu yanka mu cinye ba ci kenan ba afala yubsirun kamar yadda Allah ce falyanzur al-insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fa anbatna fiha habba وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وهدائق غلبا آية ترشي ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون Allah ya rufe da kunyata da kuma faɗin munanan halaye na waɗannan kafirai. da izgilanci da suke manzan Allah sallallahu alaihi sallama, ba su kula da wannan ayoyi da Allah ya yi ba a bayan ƙasa wa da mata hadar fathu kafirai sun yi gaggawa annabi ya ce musu addini shine mai nasara musulunci shine mai ɗaukaka kuma annabi ya gaya musu in ba ku bi ni ba in ba ku bi musulunci ba akwai azaba da za ta sauka gare ku fushin Allah zai sauka a ku. saboda kun karyata ni kun karyata Allah sai suka zo wurin suka ce wa na mata halin fatu ya muhammadu wai yaushe ne ne wannan nasara da kake faɗa za ka yi ta akan mu wannan buɗi da wannan nasara da kake tsammani ko kake kururuwar za ta faru akan mu wai yaushe ne ne kamar yadda kai kake rayawa har yanzu mun ga shiru yaushe za a mana azabar ba mu gani ba yaushe za ka yi nasara akan mu da kai da sabbanka ga ku har yanzu kuna nan a makka kuna kuya kuna makalewa ba ku iya fitowa a fili kul ga ya musu ya muhammadu yawmal fathi ranar buɗin ranar da Allah zai saukan musu da azabar ranar da za su gamu da fushin Allah a wannan duniya la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum masu kafirci imaninsu da zai musu amfani ba ko da sun yi imani duk da suka bari ba su tuba ba har Allah ya saukar da abin da kai alƙawari zai hau kansu la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa lahum yanzurun masu kafirci imani ba zai musu amfani ba kuma ba a saurare su ba kamar yadda Allah yake falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilmi irin wannan aya ce ai duk wanda yake ganin annabi ƙarya yake yi wal iyazu billahi a cikin ku ya jira amma fa in azaba ta sauka wallahi tallahi ba zai masa amfani ba wannan mata hadal fatu din jama'a wasu suna fassarawa da fatu makka imam ibnu kasir yace ba fatu makka bane kuskure ne yace wa man za'ama anna al-murad huna min hadha al-fath fathu makka faqad ab'ada an-naj'ata wa akhta'a fa afhasha yayi kuskure yazo da alfasha yace ayyamul fathi ranar fatu makka ai manzo Allah ya karbi musuluncin at kabilan nabi sallallahu alaihi wasallam islam at annabi ya karbi musuluncin su sun karbi sun ce za su musulunci annabi yace ce ku zo to anan kuma Allah ya ce la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wala hum yunzaruna a ranar kafirai ko sun yi imani ba za a karba ba yace to kaga wannan ba ita bace ba to makka tunda fatu maka annabi ya karbi imanin su wadannan ainihin wato kafirai sun kai kusan mutum dubu biyu duk annabi ya ce an karbi imaninsu to ya za yi aya ta ce kaza kuma annabi ya kaza kuma a ce bi abu da yake nufi kenan ba haka bane fassarar duk wanda ya fassara mata hadal fathu din nan fathu makka ne to ba daidai bane kuskure ne kamar da ibnu kasir yayin bayani ina fata ana fahimta wal yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wala hum yunzarun Allah ya ce fa'arid anhum ka kauda kai gabanin su wantazir saurara inna na wato mu ma masu saurare ne abin da yake nufi a arinan haula il shirki ka kauda kai ga barin waɗannan mushrikai wa ballig ma unzila ilayka min rabbik ya muhammadu ka isar da abin da aka saukar daga ubangijinka zuwa gare shi kamar yadda Allah ya ce ittabi ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa hu a cikin suratul an'am wantazir ka saurara fa inna allaha sayunjizu laka ma wa'adak dan saurara dan jira shine wantazir Allah sai ya cika maka alƙawarin da ya maka ya Muhammadu wasu yansuruka alaman khalafaka ya Muhammadu kuma sai Allah ya taimaki addini annan Muhammadu sai Allah ya taimaki manzan Allah akan duk wanda ya saba wa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama innahu la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari da haka ahlu sunna ku kwantar da hankalinku ku kwantar da hankalinku ku sha kurminku billahi al-azim duk mai da sunna sai Allah ya ga bayansa duk mai fada da koyarwar manzan Allah sai Allah ya karya shi kuma nasara tana nan tafe ga masu kira akan Allah ya ce annabi ya ce kar ku yi gaggawa kada ku damu masu izginanci za su yi izginanci amma budin yana nan tafe ba zai saba ba alkawarin Allah alkawari ne na gaskiya innahum muntazirun anta muntazirun wa hum muntazirun kai Muhammadu kana jira su ma suna jira wa yatarabbasuna bikum ad-dawa'ir suna nan suna jiran bala'i a kanku duk inda kafiri da makiyi yake fata yake sharri ya sauka akan ainihin wato mutumin kirki am na sha'irun Tarabbasu bihi raibal manun kamar yadda Allah ya bada labari a cikin wata ayar cikin suratul tur insha Allah daga ƙarshe zaka ga kyakkyawan ƙarshe Muhammad kuma zaka ga abin da muke tabbatar maka yan uwana shine wannan ƙarshen tafsirin suratul sajda abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman afuwar Allah اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وهم يعوزة الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد